Masana sun ƙididdige cewa hekta dubu ɗari biyu na ƙasar noma da kiwo ne ke gurɓacewa a kowace shekara a jamhuriyar Nishar sakamakon canjin yanayi, matsalar da ke tattare da wasu tarin illolin da ke shafar muhalli. Wani jigo a ƙungiyar fafutukar kare muhalli ta GVA Umar Adamu ya yi min ƙarin bayani game da girman wannan matsala a halin yanzu. na farko mun ka dauko ga nomanmu lalle akwai zaizayen kasa akwai kuma karamcin abinci ko kuma in an kai ko lokacin da aka samu ruwa da yawa sai a samu ambaliyar ruwa da zai iya zo kuma da iska mai karhi da zai bata eh, abinci ko kuma cimakan al'umma haka kuma abin ke haddasa asarar rayukan jama'a da ta dukiyoyi yayin da ɗumamar yanayi ke janyo matsalolin lafiya wajen fannin lafiya akwai cututtuka wanda a yau eh, muke gani wanda da sun sananta a wayan ga shekaru wagga shekara kadai in muka dauko ambaliyar ruwa da aka samu a kasar mu an samu eh, rishin mutane da suka rasa gidajensu namomin daji wanda muka sani a da akwai ragowar su don ba su da wurin da za su saya su yi rayuwarsu wanda ya kamata eh, kuma iskar da muke shaka wani lokaci iska ne wanda zai yi zama ma dan adam illa don saboda akwai wayansu gas ko wasu sinadarai da mutane suke saukowa wanda bai da umfani ga dan adam ko yana da cuta ga mahallinmu. In muka diba kuma wurin da ake iya samu eh, ruwa mita wajen goma ko ashirin a shekaru baya yanzu wani wuri sai an yi ginan rijiya da kai metar hamsin wani wuri haddari. Nan 'yan fafutuka ne na gamayyar ƙungiyoyin kare muhalli ke zanga-zangar lumana a birnin Yamai a wannan Alhamis bakwai ga watan Nuwamban 2024. Suna masu nuna rashin jin daɗi kan yadda manyan ƙasashen duniya musamman masu arzikin masana'antu ke biris da shawarwarin da aka tsayar a taron kare muhalli na duniya na 2022 da 2023 a game da buƙatar biyan diya ga ƙasashen Afirka. waɗanda ba su ci kasuwa ba rumfa ta faɗa kansu har ila yau ga umaru adamu na ƙungiyar shiva ana sa bashi ga kasashenmu don su gyara mahalli kuma ba su suka bata mahallin mu ba kenan wayanda suka bata ya kamata ake lalle tilas ne ya kamata ake sun biya wannan laihin da suka yi ma al'umma na duniya gaba dai. Ƙungiyoyin waɗanda ke shirin halartar babban taron yanayi da muhalli na duniya da za a buɗe a ranar 11 ga watan Nuwamba a birnin Baku na Azerbaijan sun ƙudiri aniyar ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman yi wa ƙasashe masu tasowa adalci. kamar yadda kakakin gamayyar rgncc isa garba ya bayyana kokon da muke bisa gaskiya ne muke kenan kowane lokaci ne in ba mu ba mu ko jikokinmu za su cin galaba wannan kasashen sahel irin su nijar na kan gaba a jerin mafi ɗanɗana kudar illolin canjin yanayi a duniya abinda masana suka ayyana cewa ya haifar da matsanancin talauci da ƙarancin abinci sannan ana danganta lalacewar al'amuran tsaro a yankin da wannan matsala a wani lokacin da manyan ƙasashen duniya ke azurta kansu da ma'adanan waɗannan ƙasashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.